sojoji da su suke koran mutane da suke wannan wajen kamar da kuke ji a nan da wasu jami'an sojin sama ne ke kokarin hana shugaban tawagar alhazan jihar adamawa wato amirul hajj dr salu bakari gire shi da yan tawagarsa da ya kunshi wasu shugabannin kananan hukumomin jihar shiga babban filin jirgin saman yola an dai kai ruwa rana kafin daga bisani aka bar yan tawagar suka shiga to ko shin ya amirul hajjin ya je ka san su jami'an tsaro wata rana in alluran su ya tashi um, ka gaya musu na nuna musu id card nawa ba su yadda ba na nuna musu ne kwamishina ne memba na executive council still ba su yarda ba amma sai da uh, kaman za a danta da jijiyan wuya sannan suka yarda kasan kowa da irin halinsa ko da yake duk kokarin ji daga bakin sojin saman lamarin fayaci ya tura sai dai kuwa wata majiyar tsaro ta shaida min cewa tun bayan kafa sansanin tashin jiragen yaƙi da aka yi a filin saukan jiragen saman yola biyo bayan kafa dokar ta ɓaci a jihohi uku na arewacin ƙasar da suka haɗa da jihar adamawa lamura suka sauya a filin saukan jiragen saman kawo yanzu dai fiye da maneta dubu ɗaya ne suka lula zuwa ƙasa mai tsarki daga jihar adamawan alhaji salu dan juma usman shine sakataren hukumar alhazan jihar eh to alhamdulillah eh, mun gudu ubangiji idan eh, muka tsara haka zo mana jigiya ce zo karfe biyu da goma sha biyar jigiya sauka daidai biyu da minti sha takwas alhamdulillah mun fara screen kuma immediately alhaji suna hajji suna suna uh, airport yayin ana screening screen na tafiya yayin aiko da wannan rahoto tuni a kamar tantance kashin farko na maniyatan jihar taraba don lulawa zuwa kasa mai tsarki alhaji habibu almaki da ke zama sakataren hukumar alhazan jihar ya ce a bana kan allah san barka alhamdulillah kamar yadda ka sani cewa alazan taraba kusan mun gama shirin ko mene taraba bata taba kama gidan da ya fi 2 kilometers ba one and day and a half kullum haka muke to normally mun riga mun saba inda muke zaune ba mu ma sake ba inda da ko wai san mu anan muke ko mu yi la'akari da irin rushe-rushen da ake yi da yana mu kama mu sanin muka tabbatar cewa lalle wannan rushe-rushen ba zai shafe su ba kana muka kama Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya